haka yake faɗi yana ƙara maimaitawa amma ta kasa yin shirin ta san yadda za ta fara yin shiru ba wannan hali so take yi idan yau mafarki take ta farka don zuciyarta za ta tarwatse ta san yana neman mata wannan abu ne da take da yaƙinin za ta iya canja shi a kai saboda tana da abin da za ta bashi amma wannan wannan abin da take gani ba ta san yadda za ta fara ba yadda da abin da ke gabanta mana mata barazana balle ta san yadda za ta yi da shi ga wani irin wari da bata san na meye ba da ya cika mata hanci yana ƙara dagula mata lissafi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta furta tana ɗora hannayenta kan na hamza da yake fuskantarta wani sabon kuka na kwace mata kafin ta ga ya idanuwan shi yana mata wani irin nauyin da yake neman su su biyu yana saka ta sakin hannuwan nashi babu shiri faduwa ta ga yayi ya kwanta yana ƙara mata tashin hankalin da take ciki hamza ta faɗi tana girgiza shi hamza to nan ne muka tsaya a cikin shirin yanzu kwa za mu ci gaba ta sake faɗi tsoro da firgici bayyana muryarta sosai take girgiza shi amma ko motsi bai yi ba kuka take har ta baya fita saboda tashin hankali hannuwanta ta ɗora kan ƙirjin shi tana jin bugun zuce shi da ya nutsar da abin da yake mata tunanin ko mutuwa kafin ta ɗora kanta jikin shi tana kuka kamar ranta zai fita tabbas labarin tashin hankali take ji yau ne ta san yadda yake ko kaɗan ba wannan bane abin da ta shirya a mugun mafarki ma a yi bata hango kanta irin haka ba yanzu lokaci ne da ya kamata a ce suna more soyayyarsu ba wannan tashin hankalin ba babe ji nake kamar in janyo satuka biyu nan da suka rage bacci ni kadai yana min wani iri yanzu saboda ina tunanin yadda zan fara yin shi tare da ke maganganun shi ne suka faɗo mata Ta za su min adalci sai su ce in zo in ɗauke ki ba ma sai sun rako min ke ba hindu in zo in ɗauki matata mu taho gidanmu wani irin numfashi take yi ko shi ma zai taimaka ya farkar da ita Taga wannan abu da yake faruwa mafarki ne na ƙagu lokaci yayi da zan farka daga bacci in ganki a kusa da ni ke ce mace ta farko da take gwada haƙuri na haka ɗago da kanta ta yi kan da ya sara mata ya sa ta ta mayar da shi a jikin hamza zuwa yanzu hawayenta ma sun daina zuba banda wani yaji yaji da idanuwanta suke mata ƙoƙarin kirjinta take gani ai bata san yana da ƙwari haka ba sai da ta ga har yanzu bai tsage ɗan abin da yake cikin shi a fito ba ciwo da yake mata na ban mamaki ba ta sanya lokaci yake tafiya ba tunda ba ganin shi take yi ba duk da yanzu ba ta tunanin akwai wani mamaki da rayuwa za ta bata sai da baccin wahala ya ɗauke ta mai nauyin gaske ko motsin hamza ba za ta ce ta ji ba kawai farkawa ta yi cikin wani irin yanayi kanta kamar dutse saboda nauyin da ya mata kafin komai ya dawo mata zuciya tana wata irin dukawa hanyar banɗaki ta gani a buɗe ta kuwa miƙe tana shiga hamza ta samu yana kwara amai kamar zai fitar da hanjin cikin shi shi ma farkawar yayi inda sabo ya kamata a ce yanzu ya saba duk da ba sai wani ya faɗa mishi ba ya san ya sha ta kai mishi karo hindu ma da take jikin shi hankaɗe ta yi da rarrafe ya fara yana samu ya miƙe da gudu ya shiga banɗakin. Da ƙofar a rufe take da zai fara amai a waje, hakan ma ba baƙon abu ba ne a wajen shi. To sai da ya tabbatar ya gama aman tukunna sai ya ɗago kan shi. Yana tarba hannun shi a jikin bango sai ya kuskure bakin shi kan shi kamar zai rabe biyu saboda ciwon da yake yi. Hindu na tsaye a ɗakin ta zuba mishi idanu cikin rashin sanin abin da ya kamata ta yi. Singlet ɗin shi ya kama ya cire ya jefar a ƙasa kafin ya miƙe ganin ya ɗora hannun shi a ƙugun shi sai ya sa ta fita da sauri daga banɗakin tana janyo mishi ƙofar sai dai kuma ta yi tsaye a bakin ƙofar tana jin ya saka ma shi ruwa alamar ruwanka yake yi daga shi sai gajeren wando ya fito yana dafa kanshi tana kallon shi ya fice daga ɗakin nan ta zame tana zama hawaye take nema amma sun ki fito mata To kafin ta ga an turo kofar Hamza ne ya dawo ya saka gajeren wando da riga mai dogon hannu. Karasawa ya inda take tsuguna bai ma san me yake ji ba, bai san me zai ce mata ba. Ya tabbata ta gan shi a halin da fodiyo ne kawai ya taba ganin shi tun da yake a rayuwar shi. Bai kuma san yadda zai ɗauki hakan ba. Abu ɗaya da ya sani bata cancanci wannan abu da yake faruwa da ita ba. Kawai bai san yadda zai gyara hakan ba ne. ga kanshi da yake ciwo hannunta ya kama yana miƙewa ya miƙar da ita janta ya har tsakiyar ɗakin yana kama ta suka sake zama kafin ya janyo ta ta matso sosai yana haɗa ta da ƙirjin shi ya riƙe ta sosai to sai lokacin ne kukan da take nema ya fito bai ce mata komai ba riƙe ta yi sosai har sai da ta yi lup a ƙirjin shi alamar ta gama kukan sannan sai ya miƙe da ita yana jan hannunta suka shiga ban ɗaki ruwa ya dinga tarba da hannun shi yana zuba mata a nata ta wanke fuskarta da bakinta sannan sai suka fito daga banɗakin zama suka sake yi ya mika hannu ya je yanyo ledojin da suka ajiye ya siyo kaji voga da shawarma yana da tabbacin bata taba ko ɗaya ba budewa ya duka ki ci wani abu kai take girgiza mishi ba ta jin za ta iya cin wani abu har yanzu sama-sama take jinta kar ki sani doguwar magana hindu kai na ciwo yake mu kici ya faɗi muryar shi babu alamar wasa bata san me yayi tasiri a kanta ba boga ɗaya ta ɗauka tana fara ci kamar magani da ƙyar ta ci rabi tana ajiyewa bai ce mata komai ba duk ya tattara yana fita da su fridge ɗin kicin ya buɗe ya saka ya ɗauko mata ruwa da ya gani yana dawowa ya buɗe ya miƙa mata shatai tana bashi ya karɓa shi ma sannan sai ya rufe robar ya ajiye a gefe kama ta ya ɗago suka nufi kan gadonsu su duka sai da ya ga ta kwanta sannan sai kama mayafin da yake kai ya lullube ta sannan sai miƙa hannu ya kashe mata kan ɗakin yana takawa ya fice tana jin rufe ƙofar shi ta lumshe idanuwanta zuciya tana wani irin ciwo ya fi mintuna goma da buɗe idanuwan shi amma sam ya ƙi ko da motsawa ne komai nauyin shi yake ji da ƙyar ya sallar ba ita ma a cikin ɗaki sabo ne kawai abin da ya tashe shi a yadda yake jin shi ai kamar mara lafiya karatun ƙur'ani ma da ƙyar ya karanta abin da ya sawwaka ya ja jikin shi ya koma kan gado ya kwanta baya gane hasken rana ta cikin ɗakin saboda ga baki ɗaya labulayen a sake suke kuma ya kashe wutar ɗakin akwai dalilin da ya sa ya zanen taswirar ɗakin a haka saboda baya son haske sam idan bacci yake son yi to da ƙyar ya samu ya juya kwanciyar shi yana ɗaukar wayar shi ya latsa sha biyu saura minti tara ɗan ware idanuwansa ya yi ganin rana ta yi har haka saƙo ya gani ta saman wayar ya cire daga makulli yana buɗewa abdulhafiz ne ba su ɗauki yarinyarsa sun baka don sun gaji da ita ba kamar yadda wani bai maka dole ka ganta ka ce kana so ba kar ka wulakanta musu yarinya hamza kar ka ci amanar ta da ka ɗauka allah ba zai bar ka ba ka zauna da ita kamar yadda kake son mijin auta ya zauna da ita ka riƙe ta kamar yadda ka ga affa ya riƙe anna ka kula da ita kamar yadda za ka so a kula da naka yaron wata rana allah ya ba ku zama na aminci allah ya kauda da fitina tsakaninku allah ya baka ikon fin ƙarfin zuciyarka kowanne yanayi wani abu hamza ya haɗiye da ya zo ya yi mishi tsaye a makoshi yana jin jikin shi ya ƙara nauyi da maganganun abdulhafiz ɗin a lokaci ɗaya suna ba shi ƙarfin gwiwar miƙewa zaune ɗan dafa kan shi ya yi kafin ya sauke wani numfashi mai nauyin gaske yana miƙewa ga baki ɗaya nufa ban ɗaki ruwa ya watsa ya fito zuwa wani ɗan lokaci sai ya shirya kan shi tsaf cikin wani yadi ruwan ƙasa mai haske sai kamshi yake baza sai kamshi yake bazawa idan ka gan shi za ka ce wani wajen zai je don har hula ya saka a kan shi ya ɗaura agogo a hannun shi takalmi ya zira da za a iya kira da silifas baƙaƙe kana sai ya fito daga ɗakin a hankali yake sauka ƙasa tsaye bakin kofar ɗakin hindun yana jin jikin shi a sanye ko kaɗan baya son tuna abin da ya faru a daren jiya ya san shi ɗin mai tarin laifuka ne amma laifukan shi tsakanin shi ne da ubangiji nauyin da yake ji na yau na da alaƙa da rashin kyauta wa hindu da bai yi ba ko kaɗan baya san haɗa laifukan shi da haƙƙin kowanne mutum musamman matar shi numfashi ya sauke da kalmomi biyun ƙarshen maganar shi matar shi shi ɗin na yau ƙarƙashin inuwar aure da wata shi ne da mata da gaskiyar hausawa da suka ce in da ranka ka sha kallo ƙwanƙwasa ɗakin ya fara yi sannan sai tura hankali a tsaye ya hango ta daga inda yake baya iya ganin fuskarta bata kuma iya juyowa ba jikin nata sanye da doguwar riga ruwan kwai bayan a buɗe bata kai ga zage zip ɗin ba tana ta ƙoƙarin ɗaura ɗankwalinta takalmin shi ya zare daga inda yake tsaye ya saki kofar yana rufe ta a hankali ya taka har inda hindun take tsaye hannun shi ya sa ya ja mata zip ɗin kafin ya miƙa shi yana kama ɗan kwalin da take ƙoƙarin ɗaurewa yana kallo ta sakan mishi dubawa yake yana tunanin ta inda ya kamata ya fara ɗaurawa don bai san me take son yi ba bai ma san me yasa ya ƙoƙarin taya ta ba tun da ya shigo ta ji shi ta ji shigowar shi wani irin wahalallen bacci ta yi tun bayan asuba ta kuma tashi da wata irin yunwa ga alamar zazzabi da take ji to ta dai gode wa Allah da kanta baya ciwo. Duk da ta kwanta da shi, amma bata tashi da shi ba, da sanyi-sanyi take komai tun tashin nata. Sai da ta fara gyaran gadon tukuna sai ta shiga wanka, ba za ta ce ga halin da zuciyarta take ciki ba, balle kuma kalar tunanin da take yi a karo na farko da hatta tunaninta ya kwace mata, ba ta da ƙarfin kokawa da komai, don haka ba ta yi ƙoƙarin janyo shi ba. Shi yasa. tana fitowa wanka ta shafa mai ta samu riga ta saka a jikinta hamza ya kwace mata abubuwa da yawa daren jiya ba za ta bari ya kwace mata shigar da ta niyyar yi yau ba don ba ta cikin walwala baya nufin ba za ta yi kwalliya ba ko ba komai shirin zai sa kaɗan cikin ranar yau ya mata saurin wucewa to da ta ji shigowar shi sai da zuciyarta ta doka wani sabon tashin hankali da ya ɗaga mata kafa tun tashinta shi ta ji ya dawo jikinta ya fara bari ta ma yadda ta yi niyyar ɗaura ɗan kwalin kafin shigowar shi ba don ba ta son juyawa ba ne kafafuwanta ta ji sun daskare a waje ɗaya har ya ƙara su yana kama zip ɗin rigar da take jikinta ya sama da shi ko ta cikin madubin ta kasa kallon shi zuciyar ta dokawa take har ta ya bayyana sosai don tana jin zafin da jikinta ya ɗauka tana jin shi ya kama ɗan kwalinta shi ya sa ta saka mishi sai yanzu ta samu karfin gwiwar kallon shi ta cikin madubi da yanayin fuskar tashi da ya nutsara kan ɗan kwalin za ka rantse ba shi da abu mai mahimmanci da ya kamata ya yi numfashi ta sauke tana mika hannunta ta ɗora a kan nashi cikin son karɓar ɗan kwalin magale mata kafaɗa ya yana saka ɗaya hannun nashi ya tutture nata ki bar ni ina tunanin style ne to yadda ya maganar sai ta tsinci kanta da yin ɗan murmushi ya fi mintuna biyar har sai da ta ji kafafuwanta sun fara gajiya da tsayuwa sannan ta ɗan tsuguna tana zame kanta daga cikin ɗan kwalin ta sake miƙewa ta miƙa hannu ta fizge ɗan kwalin daga cikin hannuwan hamza buɗe baki yai sai ta riga shi faɗin ka kyale ni kafafuwana sun gaji da tsayuwa ta karasa maganar tana ɗaura ɗan kwalin ta yi masa ɗauri mai sauƙi ta hanyar lankwasa shi ta kuma tura ta baya ɗaurin da aka yi wa lakabi da ture ka gaziya. ya kuma yi mata kyau ta cikin madubin suka haɗa idanu ta yi saurin sauke nata tana sa hamza zagayawa hannuwan shi a ƙugunta ya riko ta jikin shi gami da lamshe idanuwan shi idan na ce ki haƙuri ya yi kaɗan idan na ce ba zai sake faruwa ba zan miki karya to na rasa abin da ya kamata in ce miki ki yi haƙuri ban kyauta miki ba ki yi haƙuri hindu ya karasa maganar yana buɗe idanuwan shi cikin nata da take kallon shi ta madubi nata idanu cike tab da hawaye bata san ko yanayin muryar shi bane ba ko haƙurin da yake bata amma koma menene to yayi tasiri a zuciyarta tunda bata tsammaci hakan daga wajen shi ba hasali ma bata yi tunanin komai ba don a tsorace take ki haƙuri hamza ya faɗi da dukkan gaskiyar shi yana sakin ta haɗi da kamata ya juya da ita ta fuskance shi ya sa hannuwa ya tallaba fuskarta don allah karki mun kuka jiya, zuciya ta sauke hawaye na zubo mata ka ɓata mana da ranmu na farko ta faɗi muryar tana rawa kai ya ɗan ɗaga mata ya sani ba sai ta faɗa ba shi ya sa ma ya san bai kyauta mata ba shi ya sa ban sanya zan fara baki haƙuri ba na ji daɗi da muna da darare da yawa tare da mu i will make it up to you na miki wannan alkawarin wannan karan ita ta ɗaga mashi kai ya sa hannu yana goge mata fuska kafin ya rankwafa ya baci goshinta cike da ban haƙuri tukune rungume ta tsama jikin shi ta zagaya hannuwanta bayan shi ta sani dama jiya dai zuciyarta ta fara ƙaryata ta amma yanzu hamza ya tabbatar mata ita yake bukata a rayuwar shi don ta canja shi ta san za ta iya canja shi amma hakan ba zai zo da sauki ba sai ta jajirce amma tana ji a jikinta ko ba jima ko ba daɗe hakan zai faru sun kai mintuna biyu hakan kafin ya ce yunwa nake ji sosai tana lafa kirjin shi ta amsa da nima haka waye, ya yi ya mu fita ita ma sai ta ji ya ƙara mata yunwar gani yake kamar ba ta sauri saboda hanjin shi da yake kullewa ni kan bari yin fito da mota kafin ki karasa shiryawa hamza ya faɗi yana juyawa ya zara takalman shi ya fice daga ɗakin hanyar waje nufa ya kama ƙofar ya buɗe ga mamakin shi katon kwando mai hannuwa ya ci karo da shi a bakin ƙofar ɗakin tunanin farko da ya fara zuwa mishi ko jariri ne a ciki yadda kwandon yake a lullube sai da girjin shi ya doka don ya sha ganin haka na faruwa a fina-finai amma inda jariri ne zai yi kuka ai dole to ganin ya takarda a makale sai sha shi tsugunawa ya ɗauko takardar yana dubawa kafin ma ya karanta ya gane rubutun abdulhafiz ne injiniya ah haka kawai aka rubuta a jiki ɗaukar kwandon yayi yana shigowa da shi cikin gidan cike da mamaki tsugunawa ya fara buɗe ledar da aka yi amfani da ita aka lullaba kwandon yana cin karo da kololi ya shirya tsaf firfito da su ya buɗe na farko dankali ne soyayye da wainar kwai mai ƙamshi ke tashi yana ƙara mishi yunwa ya sake buɗe wata farfesun kayan ciki ne Allah ne kawai zai saka maka Abdulhafiz. Hamza ya faɗi yana gode ma Allah da kyautar Abdulhafiz a rayuwar shi, sai yake jin kamar Abdulhafiz bai taɓa mishi wani abu da ya ji daɗin shi irin na yau ba. miƙewa tsaye yana zaro waya shi daga aljihun shi abdulhafiz ya kira da bugun farko ya daga sallama ya yi abdulhafiz hamza ya kira ya ma rasa abin da zai ce yana jin karamin tsakin da abdulhafiz ɗin ya ja menene ya bukaca yadda ya hamza ya yi na gode na gode abdulhafiz yadda ya maganar sai ya sa abdulhafiz faɗin kai kan baka da hankali dama sai ya kashe wayar daga ɗaya ɓangaren